sauran waɗanda jam'iyyar ta npp ta gurfanar a gaban kotun korafin zaben sun hada da honorable barau jibrin da sanata kabiru ibrahim gaya dukkanin su 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana a matsayin waɗanda suka yi nasara a zaben kujerar sanata a mazaɓen kano ta kudu da ta arewa Alhaji Isanu dan Fulani da ke zaman shugaban jam'iyyar ta NPP da ake kira Mega Party Reshen jihar Kano ya lasafta dalilan suna tafiya kotu. Mun kai kara bisa cire mu da aka yi daga cikin 'yan takarkaru na sanatoci guda uku da muka ciki a jihar kano wanda muke bibiyar kotu ta fitan mana da haƙƙin mu ji dalilin da ya sa a ita hukumar zaɓe bata bugu sunanmu da kuma logunanmu a takarkarin sanata na kano ba da farko dai abin da muka fara gani shine ba su bugo sunayenmu ba kuma mun iya ƙoƙarin mu sanar da su cewa gafa abin da yake faruwa so amma daga baya kuma da aka zo zaɓe na sanatocin da shugaban ƙasa sai muka ga babu ma logon jam'iyyar gabaki da ya ci wai da wada kuka kai ƙara gaban ita wannan kotun ne E, mu mun kai hukumar zaɓe da kuma duk wanda yake kirarin ya ci zaben sanata a Kano idan haka ne me kuke so kotu ta yi Banda muke so shine a rushe zaɓe mu mu dawo jama'ar mu da suke kokarin su zaɓe mu su zaɓe mu mu mu tabbatar mun ci ko ba mu ci ba hankalin mu ya kwanta mu ma ba mu dama mu shiga zaɓe kamar daidai da ɗan kowane ɗan najeriya baya ga jam'iyyar npp da ake kira mega party shi ma sanata bashir garba lado da ya yi wa jam'iyyar pdp takarar majalisar dattawan najeriya daga mazaɓar kano ta tsakiya ya shigar da nasa korafin gaban kotun yana kalubalantar nasarar rabiu musa kwankwaso na apc game da zaben da aka yi ranar 28 ga watan jiya na maris a hannu guda kuma jam'iyyar pdp da mutumin da ya yi mata takarar kujerar majalisar tarayya daga mazaɓar dawakin kudu warawa adamu umar gano suna kalubalantar nasarar honorable mustapha bala dawaki na jam'iyyar apc a nan gaba kaɗan ne dai ake ran kotun za ta fara zama domin sauraron dukkanin ƙararrakin da aka gabatar gabanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya